ci gaba da tunkarar zaɓe da ke ƙarasowa, sauran jihohi da za a yi zaɓensu a wannan shekara ta 2023 suna ci gaba da ƙaddamar da yaƙin neman zaɓensu na jam'iyyu daban-daban. A yau ma, a jihar Imo State, mai girma gwamnan jihar Zamfara, His Excellency Dr. Lalon Dare, yana ɗaya daga cikin manyan baƙi da suka samu halartar wannan ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe na jam'iyyar PDP a jihar ta Imo. Gwamnan dai na Zamfara ya kasance shi ne shugaban yakin neman zaɓe na wannan jiha. Gwamnan jihar Zamfara a cikin jawabinsa ya shaida al'ummar wannan jiha ta Imo cewa zaɓen wani ɗan takarar nasu shi ne mafita gare su domin kuwa a wani lokaci jam'iyyar PDP ita ce mafita ga ɗaukacin al'ummar Najeriya kasancewa ganin irin halin da al'umma na Najeriya suke ciki ya kuma shaida musu irin manufofi da za su kawo idan sun samu wannan gwamnati a wannan karon.